barakatuh yan musulmi mu da wannan rana ta juma'a da farko yana roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa muna wannan ibada ta sallar juma'a wadda yau muna 20 ga watan safar shekaran hijiriya tana da shekara 1444 wanda ya daidai da sha shidda ga watan september wanda shekarar miladiya tana da shekaru 2022 wanda ba mu gushe muna karatun littafin mu ba na la tahzan wabtasim lil haya na babban malami a sheikh mahmudul misri abu ammar wanda yau wannan darasi ko yance wannan halka ita ce ta 20 darasi na 20 cicip muna gabatar da wannan karatu ne a wannan masallaci na abu ubaida na unguwar bukoki karatun da ya wuce mun shi cikon abin da ya shahi sirru sa'ada duka wanda malam ya tsaro hanyoyi kusan guda talatin da takwas wanda suke nuna mana hanyoyi da za mu bi ba don komai ba saboda mu kyautata rayuwarmu ina fata Allah ubangiji ya sa wannan bayanai ko wannan hanyoyi da shawarwari da malam ya bada su samu wajen zama a cikin zukatanmu kuma mu yi aiki da su yau za mu tashi ne kan wata gaba mai matukan mahimmanci ita ku wanda dama na ce shi wannan littahi littahi ne mai magana akan rayuwa ta yau da kullum musamman halin da muke ciki rayuwar da muke ciki a yanzu yau za mu tashi ne akan wani babi mai mutuban mahimmanci shine irdi bima qasama Allahu laka takun aghnan nas ka yarda da abinda Allah ya raba ya baka zaka fi kowa wadata in dai har kai kana da tunanin ko kuma a'a kana cikin waɗanda suke yadda da abinda Allah ya basu nan dan abinda kake da ya zamanto yana da daraja a wajenka ka raina ba to in sha Allahu ka zamo mai arziki ka fi kowa wadata wallahi komi arzikinka in baka da wadatar zuci to ka haɗu da wahala ka haɗu da wahala duniya ka bar kallon abin da mutane suke da yana da kyau ɓangaren abin da ya shafi abin duniya ka kalli wanda ka hiya in kai kana ganin a'a matsala ka kai yau a ce kana da miliyan guda to wani na nan ko mil faran bayan kai kuma kana da kila abin da ya san kusan mil to don haka eh, malam zai bayyana mana duka wannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya malam yake cewa wal mu'minu radin bima qasama Allahu lahu min rizq radin bima qasama Allahu lahu min rizq mumini yana mai yadda yana mai yadda da abin da Allah ya raba ya bashi na daga arziki duk abin da Allah ya bashi ya yadda da shi haka kuma wa ma kudira lahu min mawahib da kuma abin da Allah ya ya kaddara mishi na abin da ya shahi kyaututtuka Allah tana yiwa kai abinda kake duba abinda kake hangi ba shi ba an ka baka to wannan da an ka baka nan ya to yayi girma a wajenka yana da daraja ya ce wa ma buhi balahu min da kuma abinda aka bashi na kyauta na daga abun da ya shahi rabu ka samu wani rabu daga Allah to wannan rabon nan kada ka yi saki wallahi ka raina shi ya zamanto kai ma Allah godiya akan shi la in shakartum la azidannakum haka Allah ya ce duk lokacin da kuka gode min Allah ya ce zan ƙara muku لأنه مؤمن بعدل fi ma قسم min arzaq yace saboda shi yana mai imani da yarda da adalcin Allah cikin abinda Allah ya raba ya bashi na daga arziki mutum yana nema Allah ya bashi to ya san cewa eh cikin adalcin Allah ne ko da abin da yake neman nan ba shi bane ya samu ya san cewa ga cikin adalcin Allah ne Allah ne ya ga dama ya bani abu kaza to shikenan malam yake cewa wa bi hikmatihi ma wazza'a min mawahib haka kuma da kuma hikimar shi cikin hikimar shi ne cikin abin da Allah ya rarraba ya bashi na daga kyaututtuka ya ce wa bi fadlihi da kuma falalashi wa rahmatihi da tausayin shi fi ma wahaba li ibadihi min hazu cikin abin da ya ba ma bayan shi kyauta na daga mi abubuwa na rabo daban-daban ya ce wa hada huwa ma'anar qana'a ya ce wanga shine abin da ake ce ma kana'a kana'a a hausance shine wadata zuci na abin da kake dan nan ya zama ko shi ne naka kamar yadda bahaushe ke cewa zakaranka dokinka kuma ake cewa da mugun gatarinka gara mine ne sare ka bani ko to kenan nakan nan dai da kake da ya zamanto da shi ne kake bugun gaba ba ka zo ka yi bugun gaba ba da abin wasu kamar yanzu yadda ba ta tabbatar muna Ya yace alladhi hatta alaihi din wannan shine abin da ake ce qana'a wanda addini ya kwadaitar da mu akan shi wa ashada bihi al-hukama was-salihun wanda kuma manya-manyan mutane masu hikima malamai da mutanen kirki suka yi nuni akan shi suka nuna muna suka shiryatar da mu akan shi malam ya ce wa qad zalama an-nas fi ma zalam kalimat qanaa hakika mutane sun yi zalunci cikin abin da suka yi zalunci a cikin abin da ya shafi ma'ana wato wadatar zuci ya ce fa hasabuha ridha biduni so abin da suke tunani shine rashin yarda da abin da aka baka kenan bayan ka da kaki ta halin da kake ciki su suna ganin wannan shine kawai ka'idan wal hayatul hun da kuma rayuwa ta kunci ya ce wa dhafil himma an talabil ma'alil umur da kuma wato rauni wajen ƙoƙari ta fannin abin da ya shahi neman al'amurra wanda za su ɗaukaka ka ya ce wa imata ta ragabata tumo ila ruqiyil maddi wal ma'anawi da kuma neman abin da ya shahi kashi kwaɗayi na nema wajen ƙoƙari ta fannin abin da ya shahi wata ɗaukaka da za ka samu abin da ya shahi ta fannin rayuwarka da ci gabanka da fannin addininka da sauransu ya ce wa tamjidil jo da kuma girmama matsala ta rashi ta yunwa ya zamanto dan adam gashi baya nema kullum suke ba da dama yunwa na yawaita cikin al'umma da yawa daga cikin mu muke jayo haka in muka duba wani yau yanzu gashi nan damana ta fara tafiya wani yanzu abin da zai yi abin da ake ce ma ihtikar ihtikar shine ya zamanto ka sayi abinci wani sai ya zo wani ƙauye ya sayi abinci sama da na miliyan talatin ko arba'in ya raba 'yan ƙauye da abincin su kuma suna ganin kuɗi sai su manta duk wahalhalun da suka sha tsawon watanni uku ko hudu su da, su nakasa shi shi kuma in ya sayo ba zuwa zai ya kawo muku shi ban ya mai a sai da muku shi kai tsaye a'a ihtikari zai yi ta ya ɓoye shi sai lokacin kaka can an mance da abinci an fara ganin gwani. yanzu kaga buhun wake in aka hidda in ya yi tsada bai huce nawa transenki mil zuwa karanti mil amma kwanakin baya ya kai su son senki mil ko zuwa son mil ma zai iya kai haka to wanga shin yaƙi da yunwa ne ko tabbatar da yunwa tabbatar da yunwa ne shi ne malam ke cewa sannan kuma malam yake cewa wal da kuma talauci ka sayi abinci misali ka sa abin da ya kai kusan 50 miliyon ka sayi abinci ka yi istoken shi ka aji kuma kai ka ajiye ni sai lokacin da mutane suka shiga matsala sai ka ɗauko ka saida musu to da wannan 50 miliyon kin ana aiki da su mutum nawa ne za su ci karkashin ka ka gani ka tabbatar da talauci kenan malam yake cewa kuma wal hirman da kuma rashi wannan mutane da ka zo kai yi wanga abinci ka aji da yawa daga ciki da ka hiddo an yi aiki da yawa za su samu abin da za su ci ciki to wayan ga abubuwa guda uku da malam ya wa tamjidul jo wal faqr wal hirman wallahi duk sun tabbatu nan cikin garin mu kowa ya sani duk wanda yake zaune nan ya san cewa ba gaddama cikin wayan abubuwa to kenan kan mu manta muna cikin babi ne wanda ke magana irdi bima qasama Allahu lak takun takun ya nas malam yace wa hada kulluhu khata'un wadih yace wanga dukkan shi baki ɗayan shi kuskure ne kuskure ne duk wanda yake haka yana cikin kuskure Allah ya sa mu gyara yace wa dalalul ba'id da kuma bata mai nisa bata mai nisa ana ji da kyau ko eh yace fal haqq gaskiya shine annal qana'ata la ta'ni shay'an min awhamil kathirin anha ita abin da ya shahi yau wadatar zuci ba ta nuhin abubuwa na rudu wanda mutane suke shiga da dama suke rudon abubuwa akan haka wa inna ma ta'ani sai dai ita tana nuhin awwal ma ta'ani amrayn sannun ka to insha Allah abubuwan da take nuhi abubuwa guda biyu ne an fahimta ko abubuwa guda biyu kana'a za ta ba mu abubuwa guda biyu ne na farko ya ce innal insana bi tabi'atihi shadidu tama' wal hirs shi ɗan adam jadal ɗan adam a cikin ɗabi'a sai ga irin yadda Allah ya halitta ɗan adam kowane wallahi yana da tsananin kwaɗayi da yawan tunanin yaya zan yi in samu sa hankalin shi ga abubuwa shi kullum tunanin shi yadda za a yi ya samu wani ba tunanin shi ba a'a kar a ji abu kaza in fada hadari a'a shi lokacin da yake nema bai tunanin hadari idan nazala alqadru amiyal basar in ji ka'ida duk lokacin da kaddara ta farma abu ido makauciya ya kai baya gani to haka Allah ya halicci dan adam ya ce wal hirs ala duniya da lalan kwaɗayin shi akan abin da ya shahi rayuwar duniya la yakadu yashba minha aw yartawi ba yadda za a yi ɗan adam ya ƙoshi da duniya ya ji ta ishe shi babu shi wallahi duk manyan masu kuɗin da yau da kake gani da masu mulki babu wanda zai ce maka kai alhamdulillah mun samu duniya gaskiya ta ishe mu mutuwa ma bismillah in da dama ta zo ta ɗauke mu bayyuwa kullum tunani ne zai yi wace hanyoyi zai bi inda ya san hanyar da zai bi gashi da shekara saba'in da biyar a ƙara mai ya yi ta ci gaba da shekaru hakan rayuwar take to sai dai ina ba zai taba yiwuwa ba to don haka ya ce ɗan adam yana da baya ƙoshi da abin da ya shahi rayuwa ya ce wa kad sawwara dalikal hadithun nabawi ya ce wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar muna da haka inda annabi ke cewa yake wata magana mai matukan mahimmanci ga waɗanda su abin da ya dame su shine duniya ya ce laukana libni adama wadiyani min zahab da ɗan adam ya mallaki kwari guda biyu wani tafki guda biyu wanda ba ruwa ne ke ciki ba gabaki ɗaya shi cike ke da zinariya tafki babba wanda cike ke da zinariya annabi ya ce wallahi ba zai ishe shi ba labtaga talitan da sai ya roki Allah ya ce to Allah a bani na uku su zan dawo ku don ɗabi ɗaya na garan ba su isa ta ƙara su zan uku kawwa ne ya ce min shi ne to sai annabi yake cewa kai yace wala yamla'u aina na adam illa turab dan adam ba abun da yake iya cika mai ido cak ya ji ya koshi da shi yace wallahi sai kasa radda kan mutu aka ɗauke ka aka zuba ka kabari an ka kwantar da kai an ka mai da yan itatuwan nan an ka ɗauki tabarman nan an ka takaba, an ka aza an ka mai da ƙasa to wanga abu shi ɗaya ne zai isan ka ɗan adam amma ba yadda za a yi mutum ya ce ya ƙoshi da arziki da Allah ya bashi da arziki da Allah ya bashi ya ce wa kana labudda liddin an yahdihi ila al-i'tidal fi sa'i lil ya ce dole ne wajibi ne ya zamanto addini shi ne zai shiryatar da kai zuwa ga daidaituwa ga lokacin da kake nema wani abu na dukiya kamar yanzu yadda kutuba ta bayyana duk abubuwa da hutuba ta karantar da mu duka suna da ciki ita ta gaya mana ne hanyoyi guda goma sha ɗaya da za ka tara arziki shi kuma wanga yana nuna mana ne wato adab da za ka bi kai ma ka tsari to shi ne yake cewa addinin kama addinin musulunci ai gashi addini ne ko ba gaskiya ba duk ya nuna mana da za mu yi ta fannin kasuwancin mu da sauransu duka to haka ne yake cewa wal ijmali fi talabir rizq da kuma kyautatawa wajen neman arziki mutum ka tashi daga nan yami ka ji an ce nan wajen burkina ko can wajen eh, mai a hanyar ga ta cikin eh, ga da mutane suke zuwa ko hanyar mali wajen neman zinariya da wane ne wane ne to lokacin da ka je ka kyautata wajen neman ka wani sai ka ga ta yi kwata-kwata ma yadda sallah wallahi akwai wanda suke cewa zinariya in ka je neman ta in dai kana sallah baka ganin ta kuma haka aka sa musu ga kai kuma haka suke zuwa wani radda zai tahiya ya yi bankwana da iyallan shi to yadda ya yi bankwana da su haka yi bankwana da sallah in kaga ya kabbarta sallah ya dawo cikin yamai kuma shi yanzu wanga Allah ne yake jira wai ya bashi ka duba saboda Allah man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid duk wanda ya kasance ma Allah kamar yadda Allah yake so to kai ma Allah zai ma yadda kake so to don mi ba mu sannan ka duba da yawa daga cikinsu wasu ba su koyi shaye-shaye ba sai da su ka je wajen neman zinare da yawa daga cikin su kuna gani sa'annan wasu da yawa daga cikinsu suna gani ka ga mutum hiye da dawa rami ya danne su wanda kuma irin wannan ramun in sun danne mutum ba a ma zuwa neman ka kabarin ka kenan an yi mata zarce ka ta yi ko wanka ba a yi maka ba kila ya fi wata biyu kila marbi ne da sallah kuma ya mutu to abin mamaki sauran suna gani kuma yanzu yanzu rami ya rumta da suwa ne kuma sai ga kuma sun je sun shiga wani rami kuma ana ta ci gaba abin kuraji ma yake kara musu to ita neman duniya ba hauka ba ce jama'a ka yi shi da hankalinka kuma talauci ba hauka ba ne jama'a ka tsaya ka natsu Allah na iya talautar da kai ba wai don baya son ka ba kila don ma yana son ka kwarai sai ya talautar da kai duka haka na yiwa to dan Allah bai hana mu ba mu je mu nema bai hana mu ba mu yi aiki wanda za mu samu amma bisa ka'ida to kaga abubuwan da suke faruwa to don haka malami yake magana yake cewa wajibi ne ka nemi arzikinka wal ijmal fi talab ka kyautata wajen neman yake cewa wa bidhalika yadman tawazun fi nafsihi wa fi hayati da haka ne za ya samu lamuntar ni daidaituwa a cikin rayuwa ta a cikin ran shi da kuma rayuwar shi baki daya wa yamnahu sakina allati hiya sirru sa'ada yin haka da zai shi zai bashi natsuwa cikin zuciyar shi ya samu natsuwa wanda kuma natsuwan nan ita ce sirrin mine ne farin ciki ne da zai samu yace wa yujannibuhu al-ifrat wal ghulu alladhi yulhiqu an-nafsa wal banna ma'an wanda kuma zai nisantar da shi akan abubuwan da ya shahi huta gona da iri wajen neman duniya wanda kawai zai je ya wahalar da rayuwar shi ne akan banza rayuwar shi ta wahala jikin shi ya wahala tare ba tare da kuma ya samu ba wa min tamma qala sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai malami yake kama wani hadisi mai matukar muhimmanci annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam inna ruhal qudus nafatha fi ru'i yace lallai jibril ruhal qudus ruhal qudus shine jibril yace yayi mai wahayi ta fannin mi rayuwa ta yi ta fannin wahayi da jibril ya yi mai jibril yake ce mishi anna nafsan cewa rai lanta ta muta ya ce wallahi ba za ta taɓa mutuwa ba hatta ta stakmila ajalaha ba wata rai da za ta mutu ba ta cika ajalinta ba da Allah rubuta mata in Allah ya rubuto shekara 60 za ka yi duniya wallahi sai ka yi 60 kinnan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ko da a ce garin ku an zo an ka hari an kashe kowa da kowa to kai din nan sai ka hita in dai baka kai sittin ba tunda shi Allah ya daukan ma alƙawali sai ka yi sittin kin mutum nau kaga ga a yi hadarin mota bayan an yi hadarin nan kaga duk wanda yake cikin mota daga bugawan mota duk sun mutu sai kaga shi an jayo shi ba abin da yake saboda shi Allah bai rumto bai ce wannan rana zai mutuwa su wancan sai Allah ya kadarto rana kaza za su mutu wani yana maradi wani yana zandar wani yana difa wani dan mai ne sai su haɗu cikin mota guda ba su ma san juna ba su zo kuma Allah ya ke Allah ya kawo hatsari duk sai su mutu saboda Allah ya rubuto ajalinsu ya yi daidai lokaci guda rana guda to shi kuma yana ciki shi kuma Allah ya kadarto mai eh yana tare da su amma Allah ya yi mai alkawalin ba zai mutu ba wannan rana kenan ba yadda za a iya mutu kenan mu bar ba kan wahala ita mutuwa da ta zo za ka ta yi ne walan yu'akhir allahu nafsan idza jaa ajaluha ba yadda za yi Allah ya jinkirta mu wata rai lokacin da ajalin ta zo mutuwa ka ta zo shikenan kawai sai Allah ya ce kai gaskiya ya ba mu tauzai bar da abu dai bar sha zuwa wata rana dai a bayyuwa bayyuwa ne saboda ita duniya wajen Allah ba komai bace mu ne wajen mu take babban abu yake cewa jibril yake ce ma annabi anna nafsan cewa rai lan ta muta ba za ta taba mutuwa ba hatta tastakmila ajalaha sai ta cika ajalinta ta kai ajalinta cak to shi ajalin wanda ya kai wata gida za ka yi ba wani likitan duniya da zai kara maka koda sai gwanda biyan nan ba a yi shi ba duniya likitan da kan shi lokacin da mutuwar ta zo mai shi ma hucewa zai yi nawa an kai مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباءه Ya yace likita ya mutu wanda ya kawo maganin ya mutu Eh, mara lahiyar ya mutu wanda ya sai da wanda ya sai da duka sun mutu to kenan ka san dai akwai mai iko wani malami yake cewa almalu yashtari laka sarir wala yashtari laka eh, wala yashtari laka nau wa yashtari laka dawa wala yashtari laka al'afiya dukiya tana iya saya maka gado gado wanda valar kinshi zai iya kai 'yan miliyon sayan kisan kai akwai gado na turuwa miliyon da mutanen mu 'yan yamai suke sayi daga dubai importe ne da ake ɗauko shi daga dubai a kawo ko cana gadon kadai wallahi zai iya kai turuwa miliyon wani abu kai akwai wanda ma ya wuce hakan to ka za ta iya saya ma gado amma lokacin da allah ya hana ma kwana ba wani likita da ya isa ya baka kwana Allah ya ga dama kiri kiri tsakar dare kana kwana sai ga idanun ka su buɗe kayi kayi ka samu kwanan kuma baka yi kenan ba dukiya ba za ta baka kwana wani dukiya ma in ta yawa ma sai ta hana maka kwana ma wa yashtari laka dawa wala yashtari laka al'afiya kuɗi suna iya saya maka magani magani ko miliyan goma yake bai kuɗi sai ya sai baka gani sai su je tunisi su je maroc yanzu indiya suke zuwa yanzu an fara zuwa ma turki wajen magani zama da mutum zai yi semen guda cikin opital cikin gidan likita wani sai ga ya kashe abun da hikens biliyon ma bai ma san ko ya yi ba amma wala yashtari laka al'afiya duke ka bata isa ta saya maka lafiya ba shi magani wasila ne hanya ce da za a bi don a samu lahiya ba wai lahiyar ba ce an gane ku to don haka mu baka mu lahiya jama'a ya ce wa tastawiba rizqaha ta hudu rizqaha alladhi kutiba laha kenan rai ba za ta mutu ba sai ta cika ajalinta haka kuma ta samu duk arzikinta da Allah ya rubuta maka